kuma yana da auri yau shi mana dukkan sabi na nasa ke abin da ne to bismillahir rahmanir rahim kitabun nikahi an gani malam ya ce yi bahun li iradatin nikahi shi nan, shi kuma da abin da ya fara kenan ya halatta a kalli mace li nikahi ga wanda ke so ya aure ta su mata ba wai an kafa musu wani ka'idoji ne ba tunda maza ba sa sa niqabi mata suna kallon maza sun sa niƙabi sun rufuskansu maza ba su sun suna kallon su ba amma su maza ba sa kallon mata cikin lullubi suke gaba ɗaya su rufe su fuskansu ki ɗaya sai ido wata ma idan ta rufe ido ɗaya ido ɗaya ne ba ka iya tantance ta to mutum ya kalli mace yubahu nazuru la iradatin nikahi tun lokacin da yake nufin ya aure to ya kalli mace an halatta mishi wa khidbatu jama'atin imra'atan an halatta wa mutane da yawa su nemi mace guda wane ya zo ya sallama malam wane naga kana da diya to ina so a min izini in nemi aurenta ya tafi hidindimu sun sa ka gaba wani ma gobe ya zo jibi ma wani ya zo gata ma wani ya zo ba ana nufin ta fita tana ta zama ta zama kamfani ba a ce mai rabo ka ɗauka wurin nema mutane su zo wurin ka su ta nema ka ce eh to lalle at least kai ne na 35 amma dai a hidimu sun sumun yawa wani ya sake zuwa kai ma a ce ka na 73 duk ya halatta shine wa khidbatu jama'atin imra'atan fa idza rakanat ila ahadihim in wannan wato mace aka shawarce ta galis masu neman ta kowanne aka yi mata bayani sai ta karkata zuwa ga ɗayansu lam yujiz li gairihi to ba yadda ba a halatta wani ya sake shiga ba illa an yargabal awwalu anha sai in al-awwalu wannan wanda aka bashi dama ya neme ta kuma yargabu anha ya zama kuma baya santa yanzu ana yin mutum izini sai kuma daga baya ji me kawai baya so wa sahihu zancen da ya inganta yafi inganci annahu la yufsahu ba a bata nema wani irin nema neman ba a zo da shi ba walakin ya tahallalu minhu zai daina mahallaci ne daga gare shi ya ɓoye magana walakin ya tahallalu minhu eh a a sa shi cikin baka a cire shi ba shi cikin rubutu walakin la duk wanda ke da la ya sa la din cikin baka ya rufe shi ba shi wanda bai da fensir kada a a aro in za ka zo wani lokaci aksari yan uwa ana da samun matsala sai ya zo shi karatu ba tsaya zai yi jira ka ba kana aran kaza kana aran kaza kana aran kaza sai ya zama dubba ku ji ba ka yi gyara daga bayan baka da fensir sai ya yi maka gyara sanya wani lokaci kuma ka sa littafi a karanta maka yafi in wani wurin kuskure ne sai a ce ka gyara shi ko rage ko kari walakin ya tahallalu minhu zai nemi halacci daga wurin shi hmm, wannan karatun malam sai ya sarki mutane ne suka zo neman aure mutum goma ko sha biyar ko ashirin suka nemi mahaifi to suna son yarinya ran nan sai ya shawarci yarinya sai ta ce to wani ta tsaida suna tattaunawa alhamdulillahi sun fara fahimtar juna kwatsam ta wuce ran nan sai wani ya ganta ya ce kai wannan fa ya juya na kusa cewa wannan ta yi ya ce a ta yi ba yayi yi ba yayi ne to shi kenan ya je ya kallama da mahaifi yace na ga wance an ce diyarka ce ina son ta ina so a min izini sai ka ce kashi a an riga an mata miji wato wane ya zo yana son ta an mata miji su tattauna kuma sun yi nisa sai ce don al'adai a ayi hakuri ni tsakani da Allah wani yari yana son ta kaga ya lalace ce ni fa ina son ta biya ce a'a na riga na yi mata izini ko waliyin ce ce na riga na yi ma wani izini na yi mata miji yace ni dai don Allah ayi hakuri ya dagi to malin ya ce, a zance mafi inganci sai mahaifin ya yi kure ko ya yi ganganci da gangar sai ya kira ta ya ce to ku magana ba ya riga ya izini ba ba ya zo ya ƙara abinda ba a so ba to ne ce wa ya kusa yuqsab wannan taɗin abin da ya inganta to bai zama matsala ba saboda na na biyun. amma meye ya ta tahallalu minhu a bashi adireshin wancan wanda yake son ta ya je su tattauna kar su haɗu a gidan ya bi shi can gida su tattauna ya ce yarinyan wani da aka yi maka izini kake magana da ita tsakani da Allah na ganta ina son sai dai fa ai takara wa na ganta ina son kada ka tsaya kana noke-noke gaya mai za ka yi kai tsaye na ga wannan yarinya ina son saboda haka yanzu fa takara zami na matsawa mahaifin mahaifin ya dage na dage ya ga maslahan dan tattauna da ita na tattauna na kama fahimci ta so ma ga lissafi ya kusa koma zero ko 1+1 ya koma zero a'a shi malam malin ya tahallalu mi kada ka sa la shi sa an ka cire la ga matsala ta zo fa in aba alaihi idan ka gama bayani sai ce kai ustaz in baka san da zaka ba ka san da ka fito ban yadda kai magana da yarinya ba shi a ba a laihi alaihi istaghfarallah malin ce istighfar ya cigaba da neman aure au ya lalace an gane abin malin faɗa ka je ka gaya mai gaskiya mahaifin ya ce kada ku haɗe ka kira ta ya kira ta kada ku haɗe ka je ka gaya mashi ka fitine ni na sa kun tattauna to kai kuma ka je ka yi bayanin eh lalle kun hadin ka tattauna kun tattauna da yarinya kuma haka ce mu wancan na farko ai na ga gwani ta fi so ya ce to wannan ai shirme ne malam ne aka yi wa izini ni ne magana aure yake wuri na ya ce to ya kyali shi ba dai ya riga ya nace ya zan fitinan ne har an ba shi izini sun magana ba to kowa a ba shi rana shine wasahihu annahu la yafsahu yayi laifi ko to je istighfari shi ya sanya neman aure ba a so ya daɗe ake so kuma a sirranta shi za mu shiga can gaba asali magabatan aka zo neman aure in ya yi tsawo kwana arba'in ne in ka ji an sa maka sa rana kuma ko makotanmu nan ai ko wannan makotanmu suna da irin wannan ɗabi'a. ka shiga cikin Nijar ka gani muna karatu yan uwa ana shiga Nijar lokaci a ji a ci kasuwa an je su yan dawa ko wani abu an tashi sa aure sati biyu uku ne in aka sa maka aure wata ɗaya ko shakka suke suna ga anya ko ana so a baka ko kokariya ne sati biyu uku ne daurin aure amma ka zo neman aure an ce ok yanzu a sa maka kwana 300 ba ka gama ga abu ya lalace nan ne har fitintunu za su taso wani ya gani kai ka rike wuta wani ya rike wuta a ita kwama cala ko kuma duk soyayyen ma a cinye ta a titi sai ta dawo gidan ta shigo a ta faɗa soyayya ta riga ta ƙari aure lokaci ne kada ka je kana son yarinya ka ce a ina so ne in advance a'a ka bari sai ka zama kai advance din in kai advance kai ka matsa to shikenan to sai ka je sai a matsu amma ka ce in advance yanzu tana aji nawa ne kana calculation da wani aji wace maka ana lissafi da aji ba aji ake lissafi ba yanzu ne kake son yarinya yayi eh, to yanzu za a yi magana an yarda da kai aje a yi bincike an shirya eh to yau ka zo to sati mai zuwa za a daura auren koko sai sati biyu shine magana kada ka kama cewa ce kana son yariya ka bari ka kintsa mahaifi in ya samu hali shi ma da abin da zai kintsa ya kintsa in ka sami ji na sai daura mata aure kawai mu ci gaba da karatu ban cika so in yi bayani na fi so mu fassara kalmomin tukun wa ya hakuri karatu na so ya kwaci wayan aqida malin yace ana daura aure ne bi kulli lafzin yadullu ala ta'yid milkin ko ala ta'bidi milkin duk na karanta a gaban maluma daban-daban a haka wa yana kidu bi kulli lafazin ana daura aure ne da duk wani lafazi ya dullu ala ta'yidi milkin wanda yake karfafa cewa wannan abin da aka baka auren ka mallaki wannan abin wani irin mallaka manafi'i bud'i wal istijabi amfana na jima'i shine bud'i wal istijabatu da san umarni auren da zaka karba a faɗi kalman da ke nuna lallai wannan mulkin na hannunka shine ta'id a wasu na kanta shi da ta'bid yana wannan kalman tana nuna wannan auren da aka baka mutuka raba ta'bid har abada saboda haka ko ka fassara shi da ta'yid ko ka fassara shi da ta'bid ban ga kaman da barin jayar da komi ni, dan dai duka na karanta su in kana karatu ko wannan karatu da muke in ka je wani kila ka ji karatu ba haka ba shi gyare gyare ne ne da rauni zan maimaita wannan kalma wa aqidu bi kulli lafzin wajen daura aure wali zai kulla aure ne da wani lafazi ya dullo ala ta'yidi ko ta'bidi wanda ke nuna karfafawa ko dawwamar da milki manafi'il bud'i wal istijabi tabbatarwa koko na har abada mallakan amfani na jima'i da karban umarni don abin da ake cin mace wanda zaka ce ta yi ta yi ta bari ta bari in ya zama mace ba za ka ce ta yi ba za ka ce ta bari mutuwa ba ya lalace wani abu ake daban ke wa ya kafin kabila shi mai karba fa wani lafazi zai amfana da shi sai ya ce ya wadatar mai karba ya ce qabiltu na karba kawai amma shi mai bayarwa ba iyakance mishi lafazin shi ba duk lafazin da zai faɗa ya nuna wannan mata an mallaka ma wanda aka auren mawa mallaka na sosai na amfanuwa na jima'i da ɓansan umarni to a amfani da wannan kalmar amma shi mai karɓa nashi da sauƙi in ya ce na karɓa shi kenan ya yi an gane wannan ko walwaliyu shartun malam ya ce kaga waliyi to sharaɗi ne waliyi sharaɗi ne mace ba ta zuwa ta ce kawai ina son ka shikenan na ɗaura maka aure da ni da kaina ka ci to shikenan ita fa lalle mace wani namiji ya tsaya mata sharaɗi ne wane ne waliyin malin ya ce wa huwal shi shine musulmi azzakaru namiji alhurru ɗa almukallafu wanda aka ɗora wa shari'a mukallafi wanda ya zama an ɗora mai shari'a wato hukunce-hukunce suna kan shi an rashidu mai hankali na tsatse waqtulifa fil adala an yi saɓani. shin wali sai ya zama mutumin kirki adali ko ko ko da ma dan ciwaciwa ne to ai wani waliyi ma ba ma kai ba amaryan ma wani za a ma auren ya cuce ta an ba da sadaki ya ce kwata-kwata ba adali ba ne wani to shin shi irin wannan mutum sharaɗi ne aka ce a wasu suka ce ko dai ɗan mucuci mucuci ne je cikin can shi dai ɗaura aure a tafiya ƙyale wannan sadakin ya ci ya ci wannan amma gobe ka ƙara bashi Allah ya ce maki mu an yi sabani akan adalci sai ya zama adali a wal ashharu annaha shartu kamali abinda fi shahara shi magana adalci a samu wali nagartaccen mutum to auren ya fi sha'awa ya fi kyau amma ba sai ya zama wai adali ba an gane ko an gane ko ita wannan walicin da muke magana ta kasu kashi biyu nasabun akwai walici na tsatso nasabun walici na tsatso wa humul asabatu ya so iri ɗaya da wancan su ne asibai dangin uba ta ɓangaren uba ko ko ba dangin uba ba asibai dai masu kwashi dukiya <clears throat> fa a ƙawahun tasiban ana gabatar da wanda ya fi su ƙarfi a asibci shi yasa da, da mahaifi suka da ɗa sai aka cewa a gaba ɗa saboda ɗa ba wasa ba an gane ko malam ya gama da wannan walil abi ijbarul bikiri wa in balagat ba mahaifi ya samu dama ya aurar da yarinya ba tare da ya shawara da ita ba ijbar kenan wa in balagat ko da ta balaga ya gama wannan magana ɗaya kenan a kalli wanda mahaifi ke da daman ya aurar da su yarinya budurwa ko da ta balaga wasayyibi as-sagirati a kalona na biyun yarinyan shi eshi ce karama bata balaga ba ya samu dama ya aurar da ita ita ma ba tare da ya shawara da ita ba wa fil anisi qaulani amma sabagide mace sabagide tuzurwa, to an yi sabani biyu ana ce mata sabagide saboda yarinya ce ta tsufa ta saba da gida domin mace tana cika ne in ta samu bakwai uku a rayuwarta shekaru bakwai uku ta cika kenan ta zama mace ta cika daga nan batsewa za ta yi in ta shekara bakwai ta ƙara bakwai ta ƙara bakwai shekara nawa ashirin ɗaya to ta gama cika duk gaɓoɓinta duk abin da ake bukata ta gama cika in son samu ne mace kada ta wuce wannan shekarun ba ta yi aure ba in ta wuce ashirin da ɗaya to za ta iya ƙara bakwai ta kai matakin batsewa 21 ƙara da bakwai 28 to ta kai fik tana tsallaka wannan za ta fara ci baya za ta fara rubas tana haɗa shekara talatin akwai wani ciwo da ake ce ma'azzuhulu ciwon ɗimuwa ne za ka riƙa yawan mantuwa in ta yi abu yanzu da sai ta mance ta yi in ka ce ta ko ɗauko wani abu za ta je sai ta je ta ɗauko maka wani abun daban ɗimuwa ya same ta to daidai wannan shekarun ɗimuwa ke samun ta shi ko namiji shine cikan shefik talatin idan namiji cika shekara talatin to ya cika ya gama batsewa duk abubuwan da ake bukata ya cika ya kai ƙarshe to shi kuma zai iya ƙara shekara goma shekara nawa kenan arba'in in ya kai shekara arba'in shi ma zuhul zai shige shi cututtuka za su fara kama shi shi ma za ga yana kamar yana tsoron mutane in an taru nan sai ya kauce sai ya koma gefe guda sai ya zauna ya shiru shi kadai sai ya koma can to ita ma za ta rika haka in ta kai shekara talatin za ta rika wasu ɗabi'u za ka ganta ta zama wata iri daban dai haka saboda az-zuhul ciwo ya fara shiganta an gane wannan ko to anisa wanda bayan ta cika bakwai ta cika ta cika shekara bakwai uku ta ƙara bakwai wasu tun a bakwai uku suka yi mata hukuncin anisa gidi wata wasu kuma sai ta ƙara wannan bakwan shi ne rajihi ta ƙara bakwai bayan bakwai uku ta ta, san sama rufe talatin to sai a ce ta zama anisa ita dai wannan a wannan matakin ba ba zawara ne ba mahawa budurwa ba ce yawa ba zawara ce ita ba <laughs> amma ba ba ce wata ba ce ta daban za mu zo nan gaba ita kaulani malamai sun yi saɓani tana daga cikin wanda uba ke da fawa ba sai ya shawarce ta ba kawai ce ta sami miji ila nan masallacin wani ya ce to yanka wace ina son ta kaza da kaza kun kebe ce to shikenan na baka ina liman ina ladan wani yana son ya ta wance na riga na bashi kawo sadaki kaza kaza da an gama daga nan masallaci yana zuwa gida sai ya kira mahaifiyan ya kira yan to ya ta wance fa ta samu wani yana son ta kaza da kaza kuma an riga an daura aure insha Allah da yamma sha'ani za a kai ta ko kuma sati mai zuwa Allah ya taimake mu wala yamna'uhu thuyubatu wannan karfin na aurawa ba tare da shawara ba ba tare da ya shawarce ta tantance mijin ba yana da ƙarfi da yana da ƙarfinsa bai hana shi hmm, zan maimaita ku ya gudu wala yamna'uhu thiyubatu zawarci bai hana mushi wancan ƙarfin wani irin zawarci bi saqtin nafari kaddara mace ta zauna a gida ta balaga a gida ashe ta je har ta sadu da wani ta samu ciki duk ba sani ba kwatsam sai ga bari idan mace ta haihu ta bari akwai shakkan an samu matsala to ta zama bazawara amma irin wannan zawarcin kuma bai hana mishi fawa zawarcin zamu bayani zawarci iri daban-daban ne wani irin zawarci akwai zawarcin da yake mace ta zama bazawara amma ba a mata haddi ai akwai zawarcin da in ta zama bazawara irin wannan zawarcin ana mata haddi har namiji za mu zo kan shi bi saqatin aw zina idan mace ta yi zina ita ma ta zama bazawara sai aka kama ta da zina sharuɗan zinin suka cika na kamun ko kuma ta furta da kanta ta ce ta yi zina to ta zama bazawara to irin wannan zawarcin bai cire mahaifi daga wancan fawon da yake da shi ba za ka iya kirga waɗannan jinsin bikir wa in balagat sayyibu sagira anisa suyubatu sakati wa zina waɗannan jinsin mahaifi ya samu daman idan aka zo neman yan ba sai ya tattauna da ita ba in an ce ijbar shine aurawa ba tare da tattaunawa ba kamar yadda mai littafin baya ya ce amma an yi tattauna da ita wani na son ki zai zo ku yi magana ku fahimci juna in kin gamsu shi kenan to yayi amma in ɗora mata auren yayi an gane ko malam yace kai karju'il bikri qabla al-masisi kaman inda budurwa ta dawo gida kafin mijin ya kwanta da ita mace ce ta sami miji yarinya ce budurwa aka daura mata aure kafin ta tare ko kuma ta tare an kai ta ba mijin ya kalle ta ce kai na fasa auren nan aka ce to na ta koma ba riga an daura aure ba ta zama bazawara tunda an ɗaura aure to irin wannan bazawaran ita ma bata rage ma miji an mahaifi ƙarfin shi na goban ta samu ne ɗaura mata aure kawai ba ta labari ba kada ce ta taba aure wa gairuhu amma wanda ba mahaifi ba to shi walicin shi ga yadda yake bil izni fil baligati al aqilati sai ya nemi izini kowane irin waliyi ne nan, wannan waliyin wasiyi ne koko dan uwa uwan uba ne ko ya ne ko waye ba dai mahaifi ne shi ba to sai ya nemi izini sai ya yi shawara filbaligati baligati al ga duk wata yarinya baliga mai hankali dama ba a yadda ya aurar da wanda ba baliga ba mun karanta baya fa su matu ha ba da izinin budurwa na aurar da ita su ha ta yi shiru wasayibu nutukun zawara kuwa nutukun ta furta wasahihu zance mafi inganci butulanul aqdi kulli ya warware alal yatimati a sagirati akan yatima me yake ce mai yatimi maraya marainiya mace ya marainiya mace illa an ya khafa alaiha sai ana jin tsoranta an kasan wata yarinyan da maza da namiji da mace duka ana samun irin wannan matsalan wani tun yana karami zaka gane wannan ba zai kai labari ba maza mai aure wata ma haka za ta taso ga yayyinta amma an ka za ta tsaya gaba mahaifinta gaba da gaba ta ce kai ni fa sai da zaidi yawwa ita ta buga ta buga ta ji shiru ni a san da za a yi da ni to kowa da irin ta in ta zo kada ka kalla tana da ya ko tana da kaza ko kana da kaza daura mata aure ki tafi an gano nan ko ko da yatima ce ko ko da mareniya ce malam karanta ah, malam karanta sai ka karanta لم يجز لغيره إلا أن يرغب الأول عنها والصحيح أنه لا يفسخ ولكن يتحلل منه فإن عبى عليه استغفر الله وين وينقعد وينقعد بكل لفظ يدل على تأييد يدل على تأييد ملك ملك منافع البضع والاستجاب ويكفي القابل قبلت والولي شرط وهو المسلم وهو المسلم ذكروا الحر المكلف الرشيد